Wasu masu bincike a China sun bayyana mota mai amfani da tunanin ɗan adam wajen tuka kanta ba tare da an saka mata hannu ko kafa ba, wadda ita ce ta farko a China. Tawagar masu binciken dai sun fito ne daga jami'ar nan kai da ke arewa maso gabashin Tianjin, sun kuma kwashe shekaru biyu suna wannan nazari kafin fitowa da fasahar. Abin mamaki dai baya karewa idan aka duba yadda motar ke amfani da tunanin ɗan adam wajen sarrafa kanta. duk wanda zai tuka motar to zai saka wata na'ura haska bayanai a kansa ya shiga cikin motar ya zauna idan har ya yi tunanin kunnen motar to za ta tashi. Zai kuma iya duk abin da yake so da ita kamar tuka motar da yin baya da tsayawa kai har ma kashe ta da rufe ta, duk ba tare da ya amfani da hannuwansa ko kafafunsa ba. Zango ɗaya daga cikin masu binciken ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters cewa a cikin kayan aikin da aka saka wa motar akwai wasu na'urorin haska bayanai har goma sha shida da za su hasko bayanai cikin ƙwaƙwalwar mutum. Sun kuma ƙirƙiri wata manhaja da za ta fassara bayanan kuma ta gaya wa motar abin da za ta yi. Shi ma farfesan da ya jagoranci wannan bincike mai suna Dompen cewa yayi an ƙirƙiri fasahar ne domin taimaka al'umma kuma ba da daɗewa ba za a iya haɗa fasahar nan da fasahar mota marasa matuƙi kamar wadda kamfanin Google ya ƙera domin amfanar jama'a.